كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون wannan abu maras kyau ya munana kuma ya girmama a wurin Allah shine ku rika faɗar abin da ba ku aikatawa domin ba abin da ya kamata ga mumine face dai ya zama mai gaskiya tare da Allah aikinsa yana gaskata maganarsa